الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a من gaban karatu mana littafin albidaya fi ulumin qur'an matakin farko game da abin da na babban malami daga cikin malam masar sami ibn ibrahim ibn bali a yau insha allahu ta'ala za mu tashi a shafi na 58 a ƙarƙashin babi na 18 wanda ke bayani akan tushen tafsiri mala ya ce ababidun rabi bayani na biyar na hudu kai bayani na hudu cikin wato ainihin abin da ya shafi tushen tafsiri mala ya ce adabul mufassir hamsatun ladaban mai fassara alkur'ani biyar ne duk wanda zai tafsirin alkur'ani ce abin da ma'anar alkur'ani take nufi da mafuskantansa to akwai buƙatar iladabtu da wasu ladaba da za su ba shi damar abin da zai yi zama karɓaɓɓe na ɗaya mala ya ce al-ikhlas ta ce niyya a nufi allah da tafsirin da ake allah yake cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarci bayi ba sai da su bauta wa allah suna masu tace masa addini saboda haka ana buƙatar wanda zai tafsiri izama Allah ce manufarsa a tafsirinsa ko manzo yana cewa innamal a'malu bin niyat haƙiƙa ana la'akari da ayyuka ne da irin niyyar da aka yi su in niyyar mutum a aikin da i Allah ya nufa Allah ya sani zai karba isa ka masa da abin da ya dace in niyyarsa wani abu na duniya in ya samu wannan abin shine rabansa in bai samu ba kuma ya yi biyu babu ba abin da ya hara a ce kuma dama ba Allah ya nufa da abin da ba mala ya ce na biyu ta harri na nufar gaskiya a abin da mutum zai bayani na tafsirin alkur'ani ko da wasu maganganu wanda ba na gaskiya ba ba da daidai ba karkashin abin da kake bayani a kai na aya to kai ka nufi abin da yake shine daidai gaskiya ka fassara wannan aya da shi ka yi watsi da abin da yake ba shi ne daidai na gaskiya ba kakka fassara wannan ayar da shi shi ne ta da sidika zama mutum gaskiya ya nufa a bayanan da yake na tafsirin alkur'ani na uku mala ya ce a tahalli bil'amal yin ado da kwalliya da aiki da abin da kake bayaninsa ka yi wa masu sauraron tafsirin ka bayani akan ayar da take umarni da ayi yi gaskiya a zama tare da masu gaskiya to kada kai kuma a same ka da karya ka karantar da bayi bayani akan yadda musulunci yake umarni da ayi yi haƙuri kai kuma kakka zama mara haƙuri to duk abinda da kake cewa ayi. na kyakkyawan abu a ga kana kokarin aiwatarwa wanda yake mummuna musulunci bai yadda da ƙarya ba ya hana ha'inci to kai ka a same ka da su kada ya zama kana umarni da kyakkyawa kana aikata mummuna kana hana mummuna kuma ya zama shine abin aikatawa tumala ya ce akwai bukatar kai kwalliya da aikin kirkin da mala yake cewa na hudu husnul khuluqi kyawawan ɗabi'u ina daga cikin ladaban mai tafsirin alkur'ani ya zama halayensa suna da kyau domin kyawun halin sa shi zai matso masa da masu sauraron tafsirin in ya zama mai mummunan hali kuma nesa za a yi da shi sai a nisanci abin da yake ƙoƙarin koyarwa na tafsirin ƙur'ani to kar ya zama shine sanadin tafiya a baƙur'anin ya zama dalili da sanadi na igayyato waɗanda suka wato gamsu da kyawawan halayensa zuwa ga su ji abin da yake faɗa na tafsirin to wannan daga cikin ladaba na mai tafsiri sannan mala ya ce izzatun nafs girman zuciya abin da ake cewa izzatun nafs ya zama kana jin cewar kai da allah ya yi wa baiwar sanin tafsirin littafin allah alkur'ani kana da matsayi da darajar da bai kamace ka ba a same ka kana zuwa ga wani wanda bai kai ka daraja da kima ba ka ne masa maula ko tumasanci ko wani abin da ya kama da haka a ka ji kana da kima da martaba da darajar da ta fi gaban ka tafi wani wajen wanda bai kai ya kai ba kana ba da kai kana yin abin da ba shi kenan ba guda ka wannan shine izzatun nafs ka ji cewar kai ma mai kima ne mai daraja ne sakamakon sanin littafin Allah ba karkarin cewar kai da kake da littafin Allah da sanin yadda ake bayanin abin da ya kunsa kamar kai ne kuma baya ba a ka kai haka wanda irin wani yasa za ka tarar da wanda yake masanin tafsirin masa da littafin Allah amma in ya gagara jin cewar shi ɗin ina da kima daraja akan abin da Allah ya bashi bai bai wasu ba shi ya fi kowa ma to in bai da wannan a rai sai ka ga ya tafi ne gidan wani ya tafi gurin wani me zai samu ina maula ina maula da abin da ya kawo wannan sai sa ganin ce to ai duma da suka san qur'anin duk irin layin su kenan mabarata ne kaza kaza kaza irin wannan wato a samu izzatul nafs wato jin kima da daraja da Allah ya masa da ta fita kowa domin shi yake da masaniyar zancen da babu irinsa ababitul khamis mala ya ce bayani na biyar daga cikin abubuwan da ake buƙatar su samu kafin tafsirin alkur'ani ya ce asbabul ikhtilafi fi tafsiri tamaniya dalilan da ke jawo saɓani a tafsiri na alkur'ani guda takwas ne ka ji wani ya fassara da kaza amma shi kuma wani ya fassara da kaza to me yake jawo haka me yasa duk ba su haɗu a kan fassara ɗaya ba to malam zai faɗa mana abubuwan da suke sa haka malam ya ce ta'addudul qira'at wato abinda ake karanta alkur'ani da shi ƙira'o'in da ƙur'ani izo da su sun yawaita ba ɗaya ba ne akwai ƙira'a kaza akwai ƙira'a kaza akwai ƙira'a kaza wane ya karanta nan da kaza a karatun suna alƙur'ani wane ya karanta nan da kaza da Allah yake magana akan munafukai walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun akwai kuma walahum azabun alimun bimakanu kanu yukadhibun kaga yakdhibun saboda karyar da suke yukadhibun saboda karyata wadda suke kaga da bambanci da kai kai karyar da kuma a'a abin da aka zo da shi na gaskiya ka karyata ko to wani zaka ya fassara da cewar sakamakon abin da suke yi na ƙarya wani kuma ya fasara sakamakon abin da suke na ta gaskiya an fahimta to da haka wanda i ƙarya shine i fara yin ta shi kirkire ta ya samar da ita wanda kuke ƙaryata abin da yake na gaskiya shi daidan i ƙaryata ba shine i abin da babu ba i samar da shi na ƙarya an fahimta to ana samun irin wannan sai ka tarda a tafsiri an samu to wannan ba matsala ba sai ka ce wanda ya fassara da kaza ya kalli a kaza ne ibada fassara wanda ya fassara da kaza ya kalli a kaza ne ya fassara da haka wannan ba matsala ba ce kuma duk qur'ani ya hana a karya ya hana a karya ta gaske an fahimta in baka san wannan ba sai ka ganin kamar to ya ake ta samun sabani ya tafsiri ya zama daban-daban a'a kai ne in karatun ka bai da faɗi ka fahimci akwai kira'a ana karanta da kaza akwai to shi sa kuma shi ma ka samu masanin tafsirin da yake da gogewa akan kira'o'in in ya zo kan aya zai ba ta fassarar kira'a kaza kuma zai ba ta fassarar kira'a kaza yadda ba za ka rikice ba ce to akwai buƙatar mai tafsiri isan wannan sai kuma ta'addudu awjuhil i'rabi wato adadi da akan samu da yawaitar fuskokin wato ainihin zawar wasali kamar da muka faɗa ɗin in an ce bima kanu na saboda ƙaryar da suka kasance suna yi suna yi su suke yin ƙaryar an fahimta to kaga anan za ka ce yukadhibu yana karyatawa ya yana yin karya to bambancin wannan wasalin bangaren abin da ya shafi wannan bangaren abin da ya shafi sarfu ne ma yukadhibu da yakdhibu to akwai kuma wato anin can bangaren karshen wasali za ka samu a wani lokacin wani ya karanta aya da yi mata fataha a wani lafazin wani ya karanta da yi mata bamma. a lafazin shi wannan sa wanda ya karanta shi fa'il wanda ya karanta shi mafa'ulin biyu to in an ce fa'il shine wanda ya aikata aiki an ce mafa'ulin biyu wanda aiki ya fada kansa to aka zo karanta aya wanda ya karanta ta da cewar a ai mafa'ulin biyu ne wannan kuma ya karanta a fa'il ne to sai kaga fassara ta bambanta domin wanda ya aiki ba shine wanda aiki ya fada kansa to ana samun irin wannan wasu lokuta sai zamanto ya sa an samu bambancin tafsiri a aya wanda ya kalli li'irabi kaza ya fassara sai zama abin da ya fassara ya sha abin da abin da wanda ya kalli wani abin da shi ya kalla na li'irabi ya fassara to ana samun irin wannan shine ta'addudu a wujuhil i'rab ko ta bangaren li'irabi ko ta bangaren abin da ya shafi lafazin kalma bangaren sarfu to dai na iya sa a samu bambancin fassara sannan sai ce na uku ta'addudul ma'ani lillafzil wahid wato adadi da ake samu da yawa na ma'anar lafazi guda ga kalma ɗaya amma tana zuwa da ma'anoni da yawa wa ƙomu lillahi ƙanitin kalmar ƙanit tana zuwa da ma'anar wanda zai yi shiru ki cewa komai to ma'ana ku tashi ga allah a sallah ku tsayu kuna masu yin shiru daga yin wani abin da ba magana sallah ba ba karatun sallah ne ba ba ne to yi shi ba na an hana magana a sallah wani kuma sai ce wa ƙumu lillahi qanitin da ake nufi da qanitin kuna masu biyayya masu da'a saboda wannan kalmar qanitin tana zuwa da ma'anar da'a tana zuwa da ma'anar yin shiru tana zuwa da ma'anar kaza to sai ga wannan bambancin da ake samu na ma'anar na shi wannan lafazin guda ɗaya ya sa wani da ya zo ya fassara da kaza daga cikin ma'anarsa wani ya fassara da kaza daga cikin ma'anarsa to ana iya samun bambancin tafsiri ko ma'ana a ta dalilin lafazin da ya zo a cikin ayar ina da wato ainihin ma'anoni da yawa sannan mana ya ce na hudu bulugud dalil isuwar dalili zuwa ga wani daga cikin malaman tafsiri ko bai isa zuwa ga wani ba daga cikin malaman tafsiri sai sa ga sun yi fassara ta sha bamban da juna wanda yake da hujja da dalili cewa aiko hadisi ya zo akan fassarar wannan aya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma da sahabi wane ya ce kaza to wani shi kuma kawai ya kalli ayar ya fassara ta da yadda lafazin larabcinta yake ba da ma'anarta ba ta da san wannan hadisin ko dalilin da yake nuna wannan ita ce fasar tafi ba to za ka iya samun bambancin tafsiri nasa da na wanda ya samu dalilin da yake bayani akan karkashin wannan aya ko a wani ma tafsiri kamar da ya faru da sahabbai sai na umar sanda aka zo za a shiga garin da annoba ta shige shi ike tambayar sahabbai me suka sani game da haka ko sa shiga ko ba sa shiga ba an samu sabani wasu na da cewar ko a shiga me zai faru sabanin abin da Allah ya hukunta suna ga kai ya za a shiga ta matsala ka kai kanka cikinta sai ke tambayar waye yake da wani abu da ya sai samu daga manzo a kan wannan matsalar ɗaya daga cikin sabai ya ce ni ne manzo ya ce duk wanda ya zo wani gari da ake da annoba to kada ya shiga shi da bai ciki kuma ya ce wanda yake ciki kada ya fita saboda annoba tana faru ba zai guje wa kaddara ba in yana cikin wanda za su tafi a wannan annobar kaga wannan hujja ce kat a kan matsalar da ba ita wani sai ce shi zai shiga kuma da ba ita sai wani ce shi fita zai an fahimta to haka a wajen tafsirin aya alkur'ani wani sai sakatar ya samu abin da yake na dalili na hadisi kat a kan wannan ayar wani kuma bai samu wannan bayanin ba da aka yi tashi fasara sai fasara saɓanin fasara wancan to ana iya samun wannan haka kamar misali abin da ya faru da sahabbai sannan aka yi sauyin alƙibla da suna kallon baitul maqdis aya ta sauka ta ce da manzo ya kalli wato shiyar makka <clears throat> ka'aba to ana cikin sallar tsaka da sallah wasu suna cikin tsaka da sallah zai ke ci sai wani sahabi ke ci da su a ah, to kuya kuke kalla inda ake kallo da ayi alqur'ani ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu a kalli ka'aba suna cikin sallah sai suka juya gaba ɗaya da limamin da mamu suka koma kallon ka'aba to kamar yadda wannan ya faru da su da wani zai zo fassara ayar kallon misali alƙibla to zai iya cewa ai abin da ake nufi da alƙibla baitul maqdis wani kuma sai ce ka'aba ake nufi ko me yasa kai kace ka'aba sai ai manzo ya bayanin an sauya masa alƙibla ya daina kallon baitul maqdis zuwa ka'aba to haka ko a lokacin rayuwarsu ko bayan rayuwarsu za ka iya samu wani yana da dalili da yake da alaka da aya kai tsaye na hadisi wani ko bai da shi to wani sai sa ga fasara ta bambanta to anan wacce dalili ike karfafa to ita za a dauka a matsayi ta ce marin jayiya akan wacce wato anin bata zo da wannan abu ita ce a barin jaya sai na biyar ice al-itlaqu wat sakin magana da dabaibaye ta wani lokaci shi ke zama dalilin saɓanin malamai a tafsiri wani ya zo kan aya ina fassarar ta ya fahimci ta a cewar hukuncin da take magana a kai sakakken hukuncin ya shafi kowa da kowa wani kuma ya zo ya ce a wannan sakakken hukuncin ba kowa da kowa ya shafa ba ya tsaya iya suwa da suwa ne amma suwa suwana sun fita saboda hadisi kaza ko na ba sa cikin wannan saboda aya kaza to wanda bai fahimci wannan da baibaye ayar da wannan abin da za a baibaye ta ba to shi zai fasara ta a matsayin sakakken hukunci wanda kuma ya fahimci cewa akwai wannan da baibayewar to shi zai fasara ta akan cewa a aya ce mai da baibayi ta tsaya iya suwa ba ta shafi na ba to wannan ma yana sa a samu bambancin tafsiri tsakanin wani malamin da wani to wanda dalilai suka fi karfafa to tafsirinsa shi ya fi zama daidai malam ya ce al'ilmu bin nasakh masaniyar ayoyin da aka shafe da waɗanda ba a shafe su ba yana sa a samu bambancin tafsiri saboda haka kai kana da masaniyar ayoyin da suke shafaffu da malamai suka yi bayanin dalilin shafe su wane kuma bai da masaniyar da kake da ita akan waɗannan ayoyi da suke an shafe hukuncinsu to in ya zo tafsirin ayar da aka shafa hukuncin ta bai sa an shafe ba to zai yi magana ce tana aiki kai kuma za a za tafsirin ka ce a wannan sai dai a ƙaru da karanta lafazinta a samu lada amma abin take dauke da shi na hukunci ba ya aiki to na sai sa a samu bambancin tafsiri na naka nasa to irin wannan shi ma yana sa a samu wato sabanin tafsiri na bakwai mala yake cewa al wata wa akwai ayoyin da kamar da Allah yake faɗa minhu ayati minhu ayatun muhkamatu hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha a cikin alqur'ani akwai ayoyin da fassarar su garai suna tafiya akan wannan fassarar ba sa dauka wata fassarar sai wani akwai kuma za ka tarar da wato ani suna iya daukan kaza suna iya daukan kaza ba su zama garai akan abu guda ɗaya ba to irin wannan ana iya samu wajen tafsiri wanda wato anin bai fahimci fuskokin wato tashabu kamancece ne da ake samu a ƙarƙashin aya ba to sai ya fasara ta matsayin cewar kamar mai bayani ce bai ɗaya ba ta ɗaukar wani wato anin fuskoki daban to sai ya fasara da haka shi kuma sai zuci a ba haka abin yake ba tana ɗaukan fuska kaza tana fuska kaza kuma fuska kaza ita tafi ma a ciki to wannan ina iya sa a sami wato bambancin tafsiri a sami saɓani wajen fassara aya wajen ɗaukanta cewar ai muhkama ce abin take hukuntawa kaza ne kawai wani kuma ce a ai mutashabiha ce tana fuskantar da kaza tana ɗaukan kaza tana iya ɗaukan kaza kuma ba wani abu da yake na kaza shi yafi to irin wannan yana iya sa a sami bambancin tafsiri sannan sai ce al'umumu wal khusus gamewar hukunci da keɓewarsa akwai aya dan karanta ta za ta nuna cewar wato hukuncin ya game kowa da kowa ba da ya fita komai da komai akwai kuma za ka ga cewa a aya zubin ta kamar tana nuna komai da komai ya shiga kowa da kowa shiga amma fa ta keɓanta ne iya suwa da suwa ne ta shafi suwa ko iya abu kaza ta shafa ba ta shafi abu kaza ba to sanin wannan in ka fi wanda zai fassara alkur'ani sanin abu kaza ya keɓe kaza abu kaza ya game to za ka iya kasancewar abin da zai fassara isha abin da abin da za ka fassara to shi yasa ake buƙatar masanin tafsiri da zai yi tafsirin alkur'ani ya zama ya kara da sanin waɗannan abubuwa shi ne zai sa tafsirin sai zama mafi zama karɓaɓɓe nan ya sake cewa abbabitul khamis wanda kuskure ne a baya mun ce abbabid al-khamis bayani na biyar kuma yanzu ma an sake cewa abbabid al-khamis bayani na biyar an kuma wuce na biyar sai dai al sadis ko bayani na shida kuskuren tafin ne musamman a kwamfuta yanzu in kana so ka ɗauko wani abu daga wani sai ka ɗauko kotun da iri ɗaya ne zai ɗauko babid da babid can ya sa khamis nan ya sa rabi to wajen ya canza khamis din sai zama bai canza ba ya kufo gaba ɗaya kuma ci gaba da rubutu ana samun irin wannan a harkar tafin ko a rubutun hannun ma da ba tafin ba kwamfutocin hakan tana faru to sai ke ce wato bayani na shida a salibu tafsiri arba'a salo salon da malaman tafsiri suke bi su fasara alkur'ani hudu ne a ta tahlili akwai tafsirin filla-filla da dalla-dallan abin da ayon alkur'ani suke nunarwa kowane zai zo ce da kai saƙon da ayan take barwa kaza sai filla filla da lafazi da lafazi lafazi bayan lafazi lafazi bayan lafazi don ka fahimci abin da take dauke da shi na ma'ana garai ko wani damuwarsa wannan akwai a tafsirul ijimali tafsirin a dunkule ya kalli abin da aya take bayarwa na saƙo sai ya maka shi sai ya faɗa mana ba ta da ya ce da kai lafazi kaza fasara kaza lafazi kaza fasara kaza lafazi kaza fasara kaza ibi su gaba gaba gaba gaba don ka gama komai ka ce an yi maka shi filla filla dake dake ɗaya bayan ɗaya a kawai zai ce wannan sakon da ayat take bayarwa kaza ne wannan tafsirul ijmali ne sannan ce a tafsirul muqaran sai kuma tafsirin da ake gwada wani abu da wata fasara da wata a ɗauko wannan wani ya fassara da kaza wani ya fassara da kaza wani ya fassara da kaza wani ya fassara da kaza a tile maka a gabanka wani lokaci wani kwarinsa a tafsirin ya sa ya ce to a far duk bayanin na fara suka yi bayanin wani shi ya fi zama daidai wani kuma zai kawo tile maka kai in ka karanta ka ga abin da ya fi to shi ne tafsirin muƙaran wanda tafsirin wani ya fassara da kaza wani ya ce kaza wani ya ce to kaga ya sha bamban da magana cewa ko kai kana kokarin ka fayyace lafazin da suka zuwa cikin aya dan a fahimci ko inda ta sa gaba ya sha bamban da ka ba da ma'anar ayar a dunkule an fahimta na kana kawo wannan kana kawo wannan kana kamar yadda masu malaman fiqh za ka dace maza ba kaza wani ya tafi abin kaza akan kaza akan wannan matsalar wani kuma ya tafi akan kaza akan wannan matsalar wani kuma to nan mu ne ina kawo maganar wannan ya kawo maganar wannan ya kawo maganar ya hada ya tashi wacce tafi to akwai irin wannan tafsirin na hudun su kuma yace at tafsirul mawdu'i tafsirin za a dauki wata matashiya kawai a yi ta kawo ayoyin da suke da alaka da wannan matashiyar misali tafsiri akan takar Allah ya kawo qul huwallahu ahad ya kawo ilahukum ilahun wahid an gane sai zama duk ayar da take magana Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ita zai kawo fayyace da hadisai ya gama wannan tafsirin a wani kuma zai ce shi kuma abin da yake so ya ɗauka bayani a kai ranar alkiyama ayoyin da suka yi magana a kan ranar alkiyama su zai ta ɗaukowa ya ɗauko a sura kaza ya ɗauko a sura suna ka sai ka tarar da tafsirinsa ba wai ya biyo ƙur'ani tiriyan tiriyan bane daga fatiha zuwa nasi shi kawai duk ayat take magana kan alkiyama ita zai ɗauko ya fasara an gane to akwai irin wannan tafsirin so da haka mai buƙatar karanta tafsiri ɓangaren abin da ya shafi ta halili to sai nemi tafsirin da aka yi su ta irin wannan sala me san karanta a tafsiri ke so a dunkule sai ya ɗauki wanda suka irin wannan a tafsiri yake so za a kawo kana wani a kawo ta wani a kawo ta wani a hada guri guda a tashi abin da ya fi to shi ma akwai littafan da suke da irin wannan haka kuma a tafsirin mawdu'i wanda za ta ɗauki wata matashiya a kan ta ko za ta tara ayoyi da hadisan da suke magana akan wani kamar za ka ji tafsiru ayatul ahkam tafsirin ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce sallah azumi zakka hajji wani kuma zaka ji ce tafsiru ayatul aqida ayoyin da suke magana akan kudiri abinda zuciya take kudirci shi kuma kawai akan wannan zai maka to wannan shi yake cewa tafsirul mawdu'i ka dubi wata matashiya ka gina tafsirin ka akai to wannan shi yake cewa tafsirul mawdu'i to da ka kowanne daga ciki akwai shi salo sanan da malaman tafsiri suke bi su yi tafsirin alqur'ani to sanin wannan zai sa ko tafsirin ka ɗauka kake duba za ka bincike eh, tafsirin malam wane a dunkule yake ba da abin da aya ta kunsa tafsirin wane fayyace aya yake daki daki filla filla lafazi bayan lafazi a tafsirin wane ai sai kana neman abin da ya shafi kudiri akan wannan shi tafsirin tafsirin wane a sai abin da ya shafi a kawo maganar wane a kawo ta wane a kawo ta wane a kawo ta wane a shiga tsakani a tattauna a fitar da abin da ya fi to shine salon da yake fi to sanin yadda tsarin yake shi ne sa ka san kowanne inda ya sa gaba to wannan ne abin da ya shafi bayanan malam a wannan babi na goma sha takwas mai bayani akan tushen tafsir kuma shi ne karshen littafi abinda muka daidai allah ya ba mu lada kuskure allah ya yafe shi ma malamin yake cewa wa fil khitami a karshen wannan littafi as'alullaha ina roƙon Allah an ya ji ja'alana min ahalil alqur'ani da ya sanya mu daga cikin ma'abota alqur'ani na hum alu waɗanda su ne ma'abotansa na ainihi wa khassatu waɗanda suka keɓanci kansu suka keɓanci wato bibiyar abin da ƙur'ani ike ɗauke da shi wa an yashmalana bi afuhi kuma ina roƙon Allah ya game mu da wato jin kansa wa magfiratihi da gafararsa wa rahmatihi da fiyarsa ko jin kansa innahu arhamur rahimin haƙiƙa Allah shine mafi jin kan masu jin kai wa akhiru awana karshen wato anin addu'ar mu shine mu ce an alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talak Allah ya samu dace alaikum salam akan wannan um, bayanin da annoba da kuma faruwar yaƙi ko wato rikici tsakanin wanda wani annoba wani abu ne da allah yake sabbaba wata cuta ta faru da al'umma ko a ce amai da gudawa ko a ce wato misali zazzabin maja ko ko a ce a abin da ya shafi wato mura tsuntsaye ko a ce kyanda ko wasu abubuwa makamantan irin waɗannan to wannan salo-salo irin waɗannan su ake cewa annoba wata cuta mai farar ɗaya mai kuma gamewa to da bambanci da kuma cewar su wane su haro ku da nufin za su karar da ku kuma za su yaƙe ku to a irin wannan akwai matakai da ake bi in ku fice su su tarar da ba kowa ita ce mafita da kuma abin da ya fi zama daidai to in kuka zauna kun yi ganganci idan ku zauna ku yi irin abin da su manzo suka yi suka haƙe duk wata hanyar da za a shiga madina sai dai ka zo ka kalle su kalle ka 'yan nesa nesa kai baka isa ka hauro inda suke ba su ma ba su hauro inda kake ba amma sai dai a shammace ka a cillo kibiya ko ka shammata ka harba abin nan to in irin wannan ku zauna ku yi dabara yadda za ku ba wa kanku kariya ita ce tafi zama daidai to shi za ku yi idan kuma ku fice su zo su tare da ba kowa a garin ko kuma can kuna can kuna shirye-shiryen ku da in za su fita za ku iya ku dawo ku zo ku raya garin ku ko kuma za ku iya sanance ta hanyar za ku bi kuma ku tare su ku far musu to shine abin da ya fi zama daidai a nan ba za a ce a ai tunda wato ainihin ahzab shawa da su da wanda suka yi gangami suka taho ko ba ku haƙe yadda za su shigo ba kuma ku ce to kuna nan su zo su same ku za su ƙarar da ku an fahimta ku to da to shi abin da ya shafi yaƙi da kuma magana ta abin da ya shafi annoba wasu na bambanta abin ba ɗaya ba ne yawwa yawwa duk kaga wannan wani abu ne kaga iya gidanku sa tattazo ko da suna iya tafiya wani gidan bayan gidanku dai amma ku da abin ya shafe ku in ku gudu shine mafita to ku gudu in kuma da yadda za a yi ku iya wato ainihin musu ko kuma ko kun tsaya da abin za ku iya faɗa su iya gamsuwa kuma su kyale ku ba su kashe ba su kuma kwashe naku to wannan kuma wani abu ne daban eh